Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna, ku kaɗa kunnuwanku. wanda alajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Hauwa A. Usman Jidda, marubuciyar labarin kuma sannan makaranciyar labarin nake jagoranta shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe liking, sharing domin tambaya korafi ko kuma cin gyara. Haɗi da ƙara a marubutan mu ƙwarin gwiwa. Ku taimaka ku aje mana saƙon comment domin al'ajabi TV tana matuƙar kokawa a bisa rashin comment ɗinku da ba ta samu. Ta masu sauraro a cikin shirinmu na baya idan ba ku manta ba mun tsaya a daidai inda fa'iza da kuma gans ɗinta suka zama tantire kuma shahararru ta fannin yada alfasha da fasadi a doron ƙasa inda har ta fara fita ƙasashen waje inda a ƙasar america ne ta haɗu da wani ƙaton arnan inyamuri mai suna joy inda har ya nuna mata bai taɓa sanin najeriya ba ballantana yaren hausa ba wanda ko ubanta ba zai gaya mai yaren hausa ba don joy kar yake kallon su so da dama sun sha haɗa mashi plan allah yana tsallakar da shi inda a ransa yake ayyanawa kifi na ganin ka mai jar koma yadda suke haɗa mashi mugun abu shi ma a ran shi haka ne game da su domin yana ayyar domin yana haɗa musu wata muguntar a ran shi to masu sauraro a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora bismillahir rahmanir rahim kaddara ta kashi na goma sha hudu a emergency room kuwa da ƙyar aka shawo kan fa'is don sai da suka ɓata lokaci sosai Turo shi suka yi zuwa ɗakinsa bayan nurses sun fita, doctor ya kalle shi yana murmushi ya ce, Na san idon ka biyu, buɗe ka za mu yi magana ne. A hankali Fa'iz ya buɗe limshashin idanunsa ya sauke su akan doctor. Shi ma doctor kallonsa yake yi a hankali ya ce, Fa'iz, ina baka shawara akan ka haƙura ka miƙa dukkan ka ga Allah. Duk wannan abun ba shi ne zai fishe ka ba. Idan Allah ya yi yarinyar nan matarka ce, to ka sani babu makawa sai ka aure ta don haka ka dangana ka nemi aurenta a wajen mahaliccinta duk abin da kaga ya samu bawa daga Allah ne kuma da saninsa please brother ka yi haƙuri ka mai da komai ba komai ba ka natsu ka mai da hankali akan lafiyar ka ka ringa shan magunguna akan lokaci shiru fa'is yayi jikinsa duk ya mutu tabbas ya san komai daga Allah ne kuma wannan ba komai ba ne face ƙaddararsu. Ganin ya fara samun nasara ne ya sa doktor ɗin ci gaba da cewa, Kar sai ka gama kashe kanka, ma'ana ka bari cuta ta gama shiga jikinka ta ci karfinka, sannan Allah ya baka fauziya. Kaga a lokacin babu wani amfani. Da sauri ya ɗago kai ya ce, No, doctor, insha Allah hakan ba za ta faru ba. To idan baka son hakan ta faru, sai ka rinka rage wa kanka tension da tunani. ka mai da hankalinka kan neman lafiyarka ka rinka shan magungunanka da sauri ya ce i will try my best doctor so please help me murmushin jin daɗi doctor yayi ya ce insha Allahu zan taimake ka yanzu tashi in taimaka maka ka yi wanka da taimakonsa ya yi wanka ya yi sallah ya ci abinci kafin one week da taimakon doctor fa'iz ya murji ya yi kyau ya yi sumul doctor ya zama tight friend nashi don tare suke yawo. Dokto yana ɗauke masa kewa sosai, yana balakin ƙoƙari akan Fa'iz. Bayan Fa'iz ya warke an sallame shi, Dokto ya tambaye shi, ina ne gidanku? Nan Fa'iz ya ba shi labarinsa tun daga farko har ƙarshe, amma bai gaya masa abin da ya shiga tsakaninsa da Fauza ba. Dokto ya tausaya masa sosai, bayan ya tashi daga aiki ne, ya ɗauki Fa'iz ya kai shi gidansu, ya yi wa mominsa bayanin komai. ita ma ta tausaya masa sosai ta kuma karɓe shi hannu biyu-biyu. da yake momin dr adam mutum ce mai mutunci da sanin darajar ɗan adam sosai ta mutunta fa'is yadda take yi wa adam haka take yi masa in dai dr baya ofis to tana tare da fa'is tare suke zuwa ko ina wani time ɗin ma har ofis sosai fa'is yake jin daɗin zaman gidansa adam tunda abin da ya faru ya faru gidan ya zama kamar gidan makoki kowa yana cikin ɗaki jigum ganin halin da gidan yake yasa abba yanke hukuncin ɗaura auren sadiq da fauziya baba ya samu ya sanar da shi hukuncin da ya yanke murmushi baba ya yi ce ba komai ai duk 'ya'yanka ne abba ya ce idan ka shiga ka sanar da su za a yi mitin bayan la'asar to kawai baba ya ce jikinsa a mace abba ya lura da yanayin baban amma ya tamkar bai gani ba kowa ya halara a babban falo abba ya kalli sadiq ya ce buɗe mana taro da addu'a addu'a sadiq ya yi suka shafa abba ya kalli baba ya ce bismillah ka yi musu bayani gyaran murya baba ya ce mun yanke hukuncin ɗaura auren sadiq da fauziya aisha da faruk ranar asabar mai zuwa in allah ya yarda yau lahadi kun ga kenan saura kwana shida satar kallon fauziya sadiq ya yi ya ga ta zabura gaba ɗaya ta gama fitan hayyacinta. Ya lura ba ta cikin farin ciki duk ta zare gashi ta yi muguwar rama ta yi baƙi sosai. Ita ko baba na sanar da ɗaurin aurenta da Sadiq gaban ta yi muguwar faɗuwa. Da sauri ta ɗago kai ta kalli baba ta yi raurau da ido za ta yi kuka. Mama ma ita take kallo gaba ɗaya hankalinta yana kan fauziya. Aisha da Faruk duk sun da kai ƙasa alamar jin kunya. Shi ko Sadiq ya ƙura wa Fauziya ido baya ko ƙiftawa. ko karab suka haɗa ido. Ƙoƙarin kuka take a hankali ya girgiza mata kai alamar kar ta yi kuka. Ita ma kai ta ɗaga masa ta yi masa murmushin ƙarfin hali. Duk abin da yake faruwa tsakaninsu Abba da Baba suna lura. Ita ko Umma hankalinta yana kansu Aisha. Baba ya ce kun ji ko? Duk suka amsa da eh. Ya ce idan da mai magana ya yi kowa ya yi shiru. Baba ya ce shi kenan ku tashi ku je. Allah ya yi muku albarka. Duk suka ce amin. Fauziya na fita da sauri da sauri ta shiga ɗaki. Ta faɗa gado ta saki kukan da take dannewa. A hankali ya shigo ɗakin, zama ya yi a bakin gado, ya kasa cewa komai sai da ya kusan minti ashirin. ita ma bata daina kukan ba ajiyar zuciya yayi ya kira sunanta a hankali fauziya wani irin yar ta ji dan sadiq bai taɓa kiran sunanta kai tsaye ba shiru ta yi bata amsa ba a hankali ya ce please if you don't love me just tell me babu komai zan fahimce ki don ina son ki ba zai sa na cauye miki haƙƙinki ba zan baki damar ki rayu cikin farin ciki da wanda kike so So tell me the truth. Bata iya ce masa komai ba, illa kukan da ta ci gaba da yi. Fauza, hakan ma amsa ce, na kuma tabbatar da baki suna. Insha Allah zan je na yi wasu abba bayani yadda ya kamata, kuma na san za su fahimta. Miƙewa ya yi, yana shirin fita, da sauri ta miƙe ta ce, No yaya, please kar ka faɗa masu Ni fa ban ce ban son ka ba, ta faɗa kanta a ƙasa. haɓarce ya tallafo ya sunkuyo da fuskarsa daidai tata ya kwaikwayi maganar da ya ce to me kika ce murmushi ta ita ce kawai ina kukan rabuwa da mama da aisha ne fa ta faɗa tana langabar da kai gefe to kice ce kina suna i love you dear ta faɗa hawaye na zubo mata murmushi yayi ya ce i love you too baby ya share mata hawayen ya ce please stop cry it's pain me ya faɗa yana dafa setin zuciyarsa dariya ta yi ta ce na daina sai da ya lallaɓe ta sannan ya fita zuwa masjid yana fita ta ƙara fashewa da sabon kuka ta durƙushe duk abin da ya faru tsakaninsu baba na kallon su kuma yana jin su tausayin yaran ne ya kama shi amma babu yadda zai yi bayan sadiq ya fito daga masallaci ya kira abokansa yana sanar da su ɗaurin aurensa haka ma ya watsa a social media a shafinsa na Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Duk ya saka ya sanar yana gayyatar jama'a. Nan fa mama da umma suka shiga shirya Aisha da Fauziya. Magunguna sosai mama ke ba Fauziya saboda tana matuƙar tausaya mata da ƙaddararta. Shi yasa ta dage ganin ta share mata hawaye. Maganin matsi maganin ni'ima, laushi da santsin fata. Ummako yan Maiduguri ta yi wa magana suka zo har gida suka shiga gyara ga abu ya zo a ƙurarren lokaci don ma da kuɗi a hannu duk abin da kake so za ka samu duk yawansa aiko nan da nan fauziya ta canza ta yi wani mugun kyau na fitar hankali ga fari dama abinka da farar fata dirinta ya ƙara fitowa sosai musamman hips da breast nata sosai kamar ta da ashwariya ta fito Haka ma Aisha duk abin da ake yi wa Fauziya ita ma ana yi mata maganin matsi ne kawai ba a bata saboda ita cikakkiyar budurwa ce. Su kansu amaren sun san cin canza ga wata muguwar zuba da suke yi. Wani lokacin ma Fauziya har fad take sawa. Ga wani tsumi da mama ke ba su kullum su ma 'yan Maidugurin suna balaƙin ƙoƙari akan aikin su don turare ba ƙaramin kama jikinsu Fauziya ya ba. Duk inda suka zauna ko suka shiga sai ka ji ƙanshi a gurin haka ma ko abu suka taɓa ƙamshin yake yi su ma sosai suke sa ba su maganin mata ranar juma'a ana gobe ɗaurin auren Faiz na kwance na chat ya ga abin da Sadiq ya yi posting a Facebook. Aiko da sauri ya miƙe ya duba sosai. Tabbas idansa ba ƙarya yi masa ba, gobe ne ɗaurin auren Fauzan da Sadiq. Da sauri ya duba Instagram dan ma ya ga yayi fasting haka ma a Twitter. Aiko zumbur ya miƙe yana cewa ina that is impossible. Fauza ta wuce ni kaɗai wallahi baki saki auri wani ɗa namiji ba sai dai in ba na raye. Kai da ganinsa ka san kwata-kwata baya cikin hayyacinsa da natsuwarsa. Jin abin da yake faɗa ne ya sa Dr. Adam miƙewa yana cewa what's going on abokina? Kasa ba shi amsa yi sai dai wani dube-dube yake kamar wani zararre. duk ya wani haukace sosai hankalin dokta ya tashi fita fa'iz ya yi Dokta ya bi bayan shi yana tambayarsa me yake faruwa bai iya ba shi amsa ba sai wayarsa da ya miƙa masa shi ma dokta ya firgita sosai da ganin gobe ɗaurin auren fauziya gashi yanzu dare ya yi wajen tara da rabi kallon fa'iz ya yi ya ce subhanallah dare ya yi yanzu gobe kuma ƙarfe goma na safe za a ɗaura aure we are too late praying ai dokta na faɗar haka ya ji kamar an zabure shi ya yi waje yana sambatu da gudu don ji ya yi kamar ya watsa masa acid bin bayansa dokta ya yi duk kiran da dokta yake yi masa bai tsaya ba sai a ƙofar gidan su fauziya aisha da baruk ya samu a ƙofar gida da sauri ya nufe ta yana zuwa ko Salama babu ya ce where is she kallonsa aisha kawai ta yi bata ce masa komai ba ya ce please sister help me to call her I need to see her please. Sosai ya shiga roƙon Aisha akan ta kira masa fauzansa. Kallon Faruk ta yi, ya yi mata kallon okay, no problem. Kallon Fa'iz ta yi ta ce, ka san dai idan Abba ya sani ba zai bar ta fito ba. So you have to be take care. Dan yanzu ma ƙarya zan yi in ce mijinta ne, Sadiq. Jiye kamar saukar arada a ƙirjinsa. Jin ana kiran fauzarsa matar wani a gabansa. a tsakar gida ta wuce abba da baba suna cin abinci kasancewar ba NEPA. ɗaki ta shiga ta samu fauziya ta ce anti wai ki zo in ji yaya to kawai fauziya ta ce don ita azasanta sadiq ne ta ce yana ina yana waje tare suka fito tana fitowa ta ga wata mota ta dalle mata fiska ai ba fa'is kaɗai ba har dokta sai da gabansa ya faɗi don sun tsorata da mugun kyan da ta yi don shi dokta a zaton sama aljana ce ganin fa'iz na nufarta ya sa dokta Rike shi ya ce kai wai ba ka da hankali ne aljana ce fa tun da kake taɓa ganin mutum mai irin wannan kyan a zahiri murmushi fa'is ya yi ya ce she is my fauza she is the one i love kamar dolo dokta ya saki fa'is shi bai ma san me yake ba baki buɗe na kallon fauza ajiyar zuciya ya sauke ce wow she's so beautiful fa'iz dole ka hau kace a kanta har ka kamu da ciwon zuciya a gabanta ya zube da sauri ta sunkuya ta tallafo shi ta ce diya lafi maganar ce ta makale mata haɗi da muguwar faɗuwan gaba a lokacin da ta yi arba da fuskar fa'is bakinta na rawa ta ce Fa'iz. daidai lokacin da abba da baba suka fito daga gida abba ya yunkura da sauri zai je wajensu Baba yi saurin riko shi ya dakatar da shi. Kuka sosai fais ya fara. Please my Fauza, kar ki cutar da rayuwarmu. Na san kina so na. Ke ma shaida ce, ina son ki. Please, karki yi abin da za ki sami ta kuka a rayuwarmu. Babu wani ɗa namiji da zai baki farin ciki sama da ni. Hannu ta ɗaga masa ta ce, Ka ga malam, ya isa haka. Wa ya faɗa maka ina son ka? Ni a zatona ma mijina ne, don idan da na san kai ne babu abin da zai fito da ni ƙara matsowa ya kusa da ita ya ce ƙarya kike yi wallahi kina so na babu kowa a zuciyarki sai ni duk wanda ke ikirarin kina so ƙarya kike yi ni kaɗai ne a zuciyarki hannu ta ɗaga masa ta ce ni zuciyata babu kowa sai sadiq na ce ban sanka ko dole ne tsayawa ya yi cak da kukan shi ya ƙura mace ido ya ce har kin manta da alƙawarin da kika yi wa mahaifiyata na za ki kasance da ni duk rintsi duk wuya kin manta kin ce mata za ki tallafi rayuwata za ki kasance tare da ni ba za ki taɓa rabuwa da ni ba yanzu gashi ba ta raye amma kin karya alƙawari kuka fauziya ta saka irin mai karya zuciyar nan zubewa ta yi a ƙasa ta ci gaba da kukan mai sauci kamar ranta zai fita shi ma durƙusawa ya yi a ƙasa ya ci gaba da magana cikin sanyi. Fauziya, ina son ki fiye da yadda nake son kaina. Ina son ki fiye da komai da kowa. Fauziya, ba ni da uwa ko uba, ba ni da wa ko ƙani, ke kaɗai ke gare ni. Laifi ne na san na yi, amma kuma na amsa laifina. Please, ki yi haƙuri, ki yafe min. Ko Ubangiji muna yi masa laifi, kuma yana yafe mana. balle mu tsakanin mu 'yan adam Fauziya idan duniya ba a yafiya da an shiga uku da babu wanda zai yi gaba na san a baya na yi wauta da sakarci kuma wannan ba komai ba ne sai sakarcin iyayena da kuma ƙuruciya please ki zama mai yafiya a rayuwarki ko ba a kaina ba ke ma fa mai laifi ce a wajen Allah Fauziya da ni kaɗai kika dace idan na rasa ki mutuwa zan yi ke ce rayuwata. Fauza please kice kina so na. Sassauta kukanta ta yi ta ce, Fa'iz, na daɗe da yafe maka abin da ka yi min tun lokacin saboda ni ma ina son Allah ya yafe min laifuka na Zancen alkawarin momi kuwa Allah ya sani bani da laifi a kan shi, saboda ba a yanzu na mata alkawarin ba, a lokacin da na yi mata ban san kai ainihin waye ba, kai ne wanda ka karya alkawarin momi ba ni ba. sai bayan na yi alƙawarin sannan kai kai komai zancen so kuma ni ba na son ka ta faɗa tana miƙewa tsaye da sauri ya miƙe yana kallonta kallonsa take ita ma ta ce, eh ban son ka ni Sadiq nake so ta faɗa tana kawar da kanta gefe tana kuka hawayen fuskarsa ya goge ya riƙe kafaɗinta ya shiga jijjiga ta yana cewa ki kalli ƙwayar idona ki rantse min da Allah ki ce ba ki sona ki kalle ni ido cikin ido ki ce ba ki Fauziya ni kuma wallahi idan kika kalle ni kika ce ba ki so ba zan ƙara shiga rayuwarki ba kanta ƙasa tana matsanancin kuka ta ce I hate you I really hate you ban son ka sakin ta yayi yayi baya yana cewa no Fauza wannan ba ke bace wannan maganar ba daga zuciyarki take fitowa ba iyakacinta bakinki Fauza ko za a kashe ni ba zan taɓa yarda ba ki so ba kina faɗa ne kawai don jin daɗin bakinki wallahi ƙarya kike ke kin isa ma kice ce ba ki sai kuma ya sassauta murya ya ce look at me kin kallonsa ta yi ya ce ki kalle ni ido da ido ki ce ba ki kin ɗago fuskarta ta yi ya dafa kafaɗarta da ɗaya hannunsa ɗaya hannun kuma ya sa ya ɗago haɓarta a hankali ya ɗago kanta idonta a ƙasa ta kasa ɗago idonta su haɗa ido da shi babu abin da take sai kuka ya ce please ki kalle ni a hankali ta ɗago red eyes ɗinta ta kalle shi ya ce ki ce ba ki sona kuka ta ƙara fashewa da shi ta sa hannunta tana toshe bakinta ƙara riƙe ta yi ya ce please ki ce ba ki na ko na haƙura da ke na fita daga rayuwarki kanta ta shiga girgizawa tana cewa I can't I cannot Faiz. sa ya lumshe, hawaye na zuba, yana murmushin jin daɗi. A hankali ya jawo ta, jikinsa ya rungume ta, yana sauke ajiyar zuciya. Bata hana shi rungumar ta ba, sai ma lafiya da ta yi a jikin shi. Sosai take kuka, kanta ya shiga shafa mata yana bubbuga bayanta. Sun manta ma a ƙofar gida suke. Cikin sigar shagwaɓa ya ce, Me yasa kina suna? amma za ki auri wani za ki raba mu cikin kuka ta ba shi amsa ba ni ke da kaina ba ka san ina da iyaye kuma saɓa musu ba ƙaramin illa ba ne a rayuwata ba dole mu haƙura da juna mu yi rayuwa daban-daban babu wani ɗa namiji da zan so fa'is ruhina yana wajenka a ko da yaushe a ko'ina zuciyata tana tare da kai biyayyar iyaye ce kawai zata sa na auri Sadiq Mi haƙuri mi musu biyayya idan Allah yayi ni matarka ce to babu makawa sai ka aure ni Ko da duk duniya bata so cikin sanyin jiki ya yace insha Allah ke tawa ce ni ma haka nake fata ina rayu da kai Ya ce ki sani ko da Allah bai yi auren mu ba ina son ki ina miki mugun so na fi son ki fiye da rayuwata cikin kuka ta ce, Ni ma haka, ya ce, I love you, ta ce, I love you too. Ya sake ta ya ce, Sai gobe, insha Allahu zan zo. Kasa sakin hannunsa ta yi, ta riƙe hannunsa gam, tana kuka da ƙyar ya ƙwace ya juya ya tafi. Suka bar wajen, duk abin da ya faru a kan idon su baba da abba, sai Sadiq da ke ta faman zaman zubar da hawaye. Ji yake kamar ƙirjinsa zai fashe, zuciyarsa za ta fito don duk abin da yake faruwa a kan idansu kuma sun ji duk abin da suka faɗa kasan motsi ya yi ya ƙame a tsaye sai hawaye kawai yake hannun abba baba ya kama ya shigar da shi gida ita ko fauziya nan ta durƙushe ta saki sabon kuka mai cin rai sai aisha ce ta shigar da ita gida haka ma sadiq faruk ne ya kai shi har ɗakinsa ya kwantar fa'iz zaune yake sai faman rusa kuka yake yana faɗin na cuci kaina na yi wa rayuwata illa ya Allah ka zama gata na, ka bani fauza dokta ne ya dafa shi shi ma duk jikinsa ya yi sanyi ya ce am sorry friend na taya ka baƙin cikin rasa ta Allah ya baka wata wacce ta fita komai Allah ya sa hakan ne mafi alkhairi sosai ya lallashe sa ya kwantar masa da hankali haka kowa ya kwana babu daɗi washe gari a wajen ɗaurin aure ƙarfe goma guri ya yi guri dubban jama'a sun taru don shaida ɗaurin auren sadiq da fauza kowa ka gani a wajen yana cikin farin ciki bakinsa a washe mutane daga ko'ina abokanan sadiq friend ɗin faruk ga dangin baba da na umma haka ma dangin abba da na mama sun zo ga 'yan uwa da abokan arziki da 'yan unguwa abba da baba sun yi ankon shadda haka ma sadiq da faruk Karfe goma da rabi ɗumbin mutane suka shaida ɗaurin auren Fauziya Muhammad Ahmad da Faiz Adam Ahmad da na Sadiq B Muhammad da na Aisha Muhammad Ahmad. Lokacin da maroƙi ya shaida waɗannan ɗaurin aure, Zumbur Abba ya miƙe ya ce ina hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Ni na riga da na rantse ba zan taɓa ba wa Faiz auren Fauziya ba. Hannunsa Baba ya kama ya ce ka zauna za mu san abin yi daga baya yanzu dai mai aukuwa ta riga ta auku kar ka bamu kunya ka ɗaure mu gama caro lafiya ajiyar zuciya abba ya yi. lokacin da sadiq ya ji an ɗaura auren fauziya da fa'is shi da aisha ji ya yi kamar ya mutu amma babu yadda ya iya dole har ya haƙura ya dangana haka allah ya tsara mishi cewar fauziya ba za ta taɓa zama matarsa ba aisha ce matarsa zama yi yana kuka haɗi da sauke ajiyar zuciya faruk kuwa rewa yi a wajen lokacin da ya ji kasa ko da wani motsi ya yi wani irin jiri ya ji yana ɗibarsa kasa tsayuwa ya yi bas ya zauna jiki ba ƙwari ya kasa kuka shi neman kukan ma yake ko da zai ji daɗi a ransa gumi ne kawai yake karyo masa fauziya na ɗaki a can lungun gado sai kuka take irin mai cin nan gashin kanta duk yayi buzu-buzu ga gumi ta ko'ina kuka take sosai har da majina tana ta sambatu ita ba ma ta san me take cewa ba wayyo Allah na na shiga uku shikenan na rasa ka har abada na zama matar wani wayo rayuwata wannan wata irin kaddara ce ko ina babu daɗi kowanne da irin baƙin cikin da zai zo min yaushe zan ji daɗi da kasancewata a cikin duniyar nan shikenan na rasa shi I lose my first love I lose my first lover I lose him I lose my happiness my everything na san ba zan taɓa iya rayuwa mai daɗi ba babu kai fa'is <sighs> haka dai ta yi ta tambatinta mutane na ta neman fauziya don yi mata gyaran jiki da ƙunshi da gyaran gashi amma sama ko ƙasa an rasa ta da yake su 'yan cikin gida ba su ma san me yake faruwa a wajen ɗaurin auren ba an neme ta har an gaji ga shi har an gama wa Aisha lalle mai ja da baƙi ga kanta da ya sha ƙananan kitso kamar inji ne ya yi ba hannu ba Aisha ta kira mama gefe kasancewar gidan cike yake da jama'a ta ce mama an fa nemi ci an rasa kuma masu gyara ita suke jira. A ras gaban mama ya faɗi da sauri ta bar Aisha a nan tsaye ko amsa ba ta bata ba. Cikin fargaba da tsoro ta shiga neman fauziya a gidan amma shiru. Ɗakin abbansu ta shiga. Tana shiga ta jiyo shashshekar kukanta inda take jin kukan ta bi. Yadda ta ganta yayi masifar bata tausayi har ta ji ƙwalla na neman zubo mata. A gabanta ta durƙusa ta dafa ta. Da sauri fauziya ta ɗago don bata san shigowar maman ba. Suna haɗa ido, mama ta shiga jijjiga mata kai, tana goge mata hawaye. Runguma mama Fauziya ta yi tana cewa, Mama, na rasa shi, na rasa Fa'is. Mama, na rasa farin ciki na. Zan rayu ne kawai, amma na san daga yau na koma mutum mutumi. Dan ni yanzu ba 'yar adam ba ce. Wallahi mama, ruhina yana wajen Fa'is. Gargan na ne kawai a tare da Sadiq. biyayya kawai nake yi wa Abba. Ba na son sake saka shi hawaye, ko ya yi da na sanin haihuwata. Ina son na saka ku farin ciki, ina son ganin ku cikin walwala, shi ya sa na haƙura da nawa farin cikin. <laughs> Hawaye ne ya zubo wa mama, ta ƙara runguma fauziya gam a jikinta tana cewa, Mun gode miki, Ubangiji Allah ya miki albarka, Allah ya baki zuri'a ta gari. Insha Allahu za ki kasance cikin farin ciki in Allah ya yadda za ki zama mai nasara da sa'a a rayuwa sai kin zama abin alfahari da kwatance ke kanki sai kin yi alfahari da kanki a rayuwarki tunda abin nan ya faru bana bacci kullum cikin dare nake yi miki addu'a ina neman miki zaɓin Allah da nasara shi yasa ko da Allah ya sa Sadiq ne mijinki ban damu ba saboda na san addu'a ba za ta taɓa tashi a banza ba abba da ke leɓe yana jin su yana share hawayen tausayi sosai ya ji tausayinsu yana zubar da ƙwalla ya fita haka dai mama ta rarrashi Fauziya ta kwantar mata da hankali ta je aka yi mata ƙunshi da gyaran kai amma ita ta ce ba ta son kitso don haka da tocin aka yi mata aka gyara mata kai sosai lalle ma ja da baƙi aka mata ya yi masifar kyau har a tafin ƙafa aka mata ta fito kamar aljana saboda kyau kai ko ni na ce masha Allah Baba ne yake yi wa Abba bayani, ka yi haƙuri Amadu. Allah ya sani, jiya yadda na ga Fauziya da Fa'is sun yi masifar bani tausayi. Ina cikin haka, Sadiq ya zo ya same ni yana kuka, ya ce ya yafe wa Fa'is Fauziya. Sai da na tabbatar da gaske yake yi, sannan na sanya masa albarka. Ka duba ka ga irin soyayya, ka tuna abin da dokta ya faɗa mana. Ka zama mutum mai tawakkali da imani, Fauziya fa 'yarka ce, duk wanda zai so farin cikin ta bayan ku ne yarinya ƙarama ta sadaukar da komai na rayuwarta saboda yi maka biyayya amma kai ka kasa fahimtar ka yi mata adalci na san ni na wuce aboki a wajen ka. na zama ɗan uwa shi yasa na yanke hukuncin ba tare da na yi shawara da kai ba idan kuma ban isa ba kana iya yin yadda ka so da iyalinka sosai jikin abba ya yi sanyi ya share ƙwalla ya sanar da shi abin da ya ji fauziya da mama suna tattaunawa abba ya ce ka ji ba ka rinka yi wa iyalinka adalci shikenan ba komai duk yadda ka yi daidai ne ko bayan raina ka yanke hukunci a gidana ai ya yanku na gode da tunatar da ni da kai dariya baba ya ce ba komai sai ka san yadda za ka yi da ɗanka faruk ni dai ba ruwana ka je ka san yadda za ka yi da shi don yana can yana ta kuka dariya abba ya ce aiko dole na abba ya ce sai kuma a fara himmar kaffara ya faɗa yana dariya shi ma abba dariya ya ce tunda ka ja min ba suka yi dariya gaba ɗayansu a ɗaki abba ya samu faruk sosai abba ya kwantar masa da hankali ya nuna masa cewar ƙaddara ce kowa da irin tasa allah ya yi aisha ba matarsa ba ce matarsa duk ce sai da ya tabbatar hankalinsa ya kwanta sannan ya bar shi shi ma faruk ɗin miƙe ya shiga cikin taro cikin murna da farin ciki yake sallamar baƙi sosai Sadiq ya tausaya masa don shi ne ya bi babu tunda shi Allah ya bashi Aisha gwara ma shi kuma babu abin da Fauziya ta fi Aisha sai dai kawai so amma duk abin da Fauziya ke takama da shi Aisha ita ma tana da shi Aisha ma ta fi Fauziya yarinta tunda yanzu ita Aisha tana 18 years Fauziya kuma 20 Faiz na can ya rufe kansa a ɗaki sai kuka yake yi kamar ransa zai fita sai buga kansa yake a bango Dokta ne a bakin ƙofa yana ta faman bugun ƙofar yana yi wa Fa'iz magiya akan ya buɗe ƙofar. Shi ko yana cikin kamar zai mutu duk wani abu mai gilas Fa'iz ya tarwatsa shi ya fashe komai na ɗakin ya zama kamar zararre. Na rasa ta, na rasa fauziya, shi kenan rayuwata ta zo ƙarshe. Ya ƙara fashewa da wani mahaukacin kuka ya dafe kansa. Dokta na nan na magiya wayarsa ta fara ringin. da kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya ɗaga sadiq ne yake sanar da shi abin da ya faru amma ya roƙe shi akan kar ya sanar da shi so yake su yi surprising nashi wani irin ihu dokta ya saka ya yi wa sadiq godiya balle ƙofar ɗakin ya yi ya shiga ganin yadda ya tarwatsa komai ya yi dariya ya ce friend momi ta ce za ta aike mu 9 pm don haka sai ka shirya kallon sayi da red eyes ɗinsa bai ce masa komai ba Dokta ya ce, Momi dai, Momi ce dai, idan kuma ba za ka je ba, bari na je na sanar da ita. Banza Fa'iz ya yi masa, ya ci gaba da kukansa. Dokta ya kalle shi ya ce, fadalog ka shirya, ya yi ficewarsa. A gida Abba yake sanar da mama canjin da aka samu. Aisha Sadiq ne mijinta, Fauziya kuma Fa'iz aka ɗaura auren. Sujjada mama ta tana gode wa Allah. Abba ya ce kar ta sanar da kowa, in sun je gidajen su sa gani cikin murmushi mama ta ce ai ko ban faɗa karfe tara na dare dakta ya kawo fa'iz sabuwar shadda ya ce malam yi sauri ka yi wanka ka samun yi late ko motsa fa'iz bai yi ba ganin zai ɓata masa lokaci ya ja shi ya danna a bathroom ya kulle sabuwar shaddar ya fito masa da shi da hula da takalmi da sabon agogo fa'iz ya fito ɗaure da towel a kugu Dokta ya ce, yi sauri, ba don ya so ba, don dai ya ce masa momi ne kawai, ya shirya sa ya shirya. Dokta ya feshe shi da turare ya ja hannun shi ba tsaya ko ina ba sai ya Yahuza suya. Kaji dokta ya siya, ya ji drinks da fresh milk duk abin da dokta yake Faiz dai na kallon shi bai ce masa komai ba. A bayan mota ya zuba kayan ya dawo ya ja suka tafi. A gidan da gwamnati ta ba wa Fauziya, a nan Abba da Baba suka yanke hukuncin Fauziya za ta zauna ita da Fa'iz. Gidan babu abin da babu, kamar ba a Najeriya ba. Gidan ya tsaru, an kashe kuɗi da yake gwamnati ce ta shirya komai na gidan. Ya tsari ya yi kyau, kamar gidan Turawa. Sosai gidan ya yi kyau, daidai da cokali akwai a gidan. Gidan babba ne, flat house ne ɗauke da four bedroom sai two palace. ga keken parking space daga gefe akwai garden da swimming pool a ɓangaren mai gida yana ɗauke da wan bedroom da falo da two toilet ɗaya a bedroom ɗaya a falo ɗaya ɓangaren kuma three bedroom one falo four toilet kowane bedroom yana manne da toilet sai ɗaya a falo gaba ɗaya bedroom ɗin royal bed ne da Italian bed haka falon royal chase ne gida kam ya tsaru gidan Fauziya da Fa'iz kenan da yake Sadiq ba a Kano yake aiki ba a Kaduna yake aiki amma a nan Kano za su fara zama daga baya su wuce Kaduna shi ma gidan da gwamnati ta bashi gidan zama mai masifar kyau ya haɗu kuma an tsara gida yadda ya kamata a nan Kano yana da gidan zama flat house ne da shi mai three bedroom one falo, sai kitchen da dining area Da ke Fauziya ma'aikaciya ce, shi yasa aka kashe wa gidan kuɗi kamar ba gobe. Gidan ya yi kyau. Ƙarfe tara aka kawo motocin ɗaukar amare, sosai Abba da Baba suka yi musu nasiha mai ratsa zuciya. Da ƙyar aka raba Mama da Fauziya da Aisha aka shigar da su motoci aka yi gidajensu da su. Waya dakta ya ɗauko ya kira Sadiq ya tambaye shi gidan. A nan yake gaya masa Hotoro GRA ne. Don haka gidan ya nufa. A parking space dakta ya yi parking ya ce, Malam ango fito. Faiz bai gane abin da Sadiq ke nufi ba ya dai fito. Waya dakta ya ciro ya ƙara kiran Sadiq ya ce masa sun iso. Dakta ya ce su shigo kawai. Hannun Faiz dakta ya kama shi ko Faiz sai bin sa yake kamar yaro. Suna shiga suka tadda Sadiq a falo. Wace irin muguwar faɗuwar gaba Faiz ya ji ya kalli dakta ya ce Prin haka zaka mun? Relax Prin. Ya dafa shi yana cewa zauna Murmushi Sadiq ya yi, bayan duk sun zauna ne Sadiq ya shiga yi wa Fa'iz bayanin duk abin da ya faru. Wata irin ajiyar zuciya Fa'iz ya sauke haɗe da yin hamdala a fili. Ya yi sujada, sai da ya kusan minti talatin ya ɗago ya kalle su, fuskarsa far hawaye. Sallama Sadiq ya yi musu ya juya zai fita, dakta ya riko shi ya ce, Za ka tafi ka bar ni? Rufa min asiri da wannan jarababban. Ya faɗa yana dariya. Runguma Sadiq Fa'iz ya yi, ya saka mishi kuka yana yi masa godiya ɗago shi Sadiq yayi ya ce haba friend yau fa is your first day kar ka ɓata ta a banza go to your wife tana can tana jiran ka ya nuna masa wani bedroom don ita ma bata san da kai aka ɗaura mata aure ba kamar ya fita Dokta da Sadiq suka yi sannan suka yi waje suna kai ka sani dariya shi ma yayi ya nufi ɗakin da Sadiq ya nuna masa yana kaiwa ƙofar ya ji sai ya yi wani irin faɗuwa dam tsayawa ya yi tak ya kasa ko da motsi ya rasa me zai shiga ko me zai tarar bai kuma san me zai ce mata ba kash mai sauraro aka ce laifin daɗi ƙarewa ta masu sauraro